rahmatullah dangane da fundamental analysis akwai wani abu da ake ta dan min tambaya a kansa game da cewa yanzu misali yanzu sai aka samu news akan usd to sai news din nan sai fito a mai positive aka samu news akan usd sai news din na ya fito a mai positive kun ga green box kenan ko red box ne a forest factory amma news din da ya fita sai ya fita da green to idan misali yanzu euro usd muke da ita gata me zai faru da fair euro usd tun da dai abu biyu ne a jiki ba iya euro ba ne a jiki akwai euro akwai dala to sai kuma dala ta yi strong so abin da zai faru a euro usd zai ba ku mamaki euro usd currently ƙasa za ta saboda dala ita ce mai base wannan kuma court to abin da zai faru kenan euro usd ƙasa ne to sai inverse ɗinsa sai aka sami usd is weak taija to abin da zai faru shine mai euro usd sama zai idan news din dala ya fita da week saboda mai kamar yanzu abin da yake faruwa da naira da dala shine mai ai dala ba tashi take ba amma mu kuma 'yan najeriya sai mu dinga ganin dala tana tashi amma a zahirin gaskiya dala ba tashi take ba kamar yanzu kai ne kake a inda kake a tsaye sai tsayin ka ka kai 20 mita sai ka ƙara za ka iya tabo saman katanga a 20 mita da takalmin ka babbaɗin ɗime mai let's yana da tsayin 5 meter kai 15 meter ne kai kana da takalmi mai 5 meter za ka iya taɓo katanga sai ka cire takalmin nan ka dawo 15 meter ka to da ka cire takalmin ka da 15 meter ka a katangan nan menene ka ƙara matsayi ba ka iya taɓo ta ba tunda kai sai ka sa takalmi mai 5 meter ka kai 20 kunna ka taɓo ta sai ka dawo 15 meter ba ka iya taɓo ta ba ka ga me kenan katangan nan ta ƙara ma nisa kuma alhali ba fa ita ta ƙara ma nisa ba kai ne nan ka ƙara yin ƙasa to ita ma naira haka ne yake faruwa zan ƙara ba da wani misali da let's USD card ku fahimta wannan za USD din a gaba take fa abinda nake so fahimta not to bara mi USD card shi kuma ga abin da yake faruwa shi kuma usd card sai kawai aka sami usd news ya fito misali news din usd ya fita a kasuwa sai usd ta fita a positive to a irin nan gurin da usd dala ita ce a farkon kudin shine na uh, best currency ko shi kuma wannan court ko na tunanin haka ne court ne da best na neman ta it's a long process kawai ku tuna ne kun da karatun ku abin da yake faruwa idan USD ce ta zo a farko ita ce base USD ta zo a base USD ta zo a farko ita ce base currency to sai USD labarin ya fita a good to ina kyautata muku zaton abin da zai faru shine wannan wannan abin da zai faru da ita shine mai inda news ya fita da strong wannan will go up definitely dai news din na usd ya zo a good sannan usd card kunga ga usd shine base usd shine base card shine court to news wannan zai sama wanda kuma inda a lokacin da news din na usd din ya fito a good din in ka je kan euro usd za ga euro usd kuma tun tsirewa yake kuna gani kuna gani euro usd tun tsirewa yake to sai kuma aka samu na biyu usd is weak ja to idan usd is weak to definitely usd card is weak sannan kuma definitely abinda zai faru when usd is weak euro usd kuma will rise is strong na fatan an fahimta sannan kuma kakkamanta ba iya usd kan muke da shi wanda usd dala take zuwa a farko ba muna da irin su USD JPY muna da USD Swiss franc da sauransu dai to wannan shine dai illustration ɗin ƙarin bayanin da zan yi game da fundamental analysis Allah Ubangiji ya taimake mu ya samu dace